akwai kafirai guda biyar wanda sun yi ƙaurin suna gurin matsawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadda wannan matsawa ta suna da alaƙa da ita wannan ayar to kuma duk wanda ya matsa maka ya takura maka kai ma in ka matsa mishi da wannan ayar to lalle lalle ah, Allah zai maka maganinsa Eh, imma dai ya shirye shi ya bari in yana son sa da arziki wa imma in Allah bai nufe shi da wato arziki ba ya ci gaba da matsa maka Allah ya wulakanta shi waɗannan kafirai guda biyar wato irin su Aswadu ɗan Abdu Yaguth irin su Aswadu dan Muttalibin wato irin su walil ɗan Mugira irin su Harifu saboda haka su dai guda biyar ne waɗanda suka matsawa annabi sallallahu alaihi wasallam matsawa ta kai matsawa har mala'ika jibrilu ya zo yana gana da annabi sallallahu alaihi wasallam sai zamana waɗannan kafirai suna wucewa ɗaya bayan ɗaya to duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce da jibrilu har da wannan a cikin masu matsamu to inda jibrilu ya nuna wannan kafirin to anan musiba za ta saukan masa kowanne gashi nan kowanne da irin abin da ya same shi wani da aka nuna kansa sai ya kumbura ya dinga zubar da ruwa har ya mutu <laughs> wani aka nuna ƙafarsa ya taka ƙaya ita kuma ta zama silan mutuwarsa wani kuma inda aka nuna shi nan aka harbe shi da mashi wani kuma aka nuna idonsa shi kuma makanta ta same shi haka dai saboda haka aya ce mai ƙarfi wajen wato maganin masu maka izgili masu takura maka masu matsa maka masu son su ga bayan ka saboda haka shine zamu da fa'idar ta inna kafainaka almustahzi'in alhamdulillah wa salamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ma tawfiqi illa billah bayan ka yan wa? assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ina daɗa bada haƙuri a ah, kan rashin samuna da ake a waya wannan sakamakon maulidi ne muna zuwa maulidi ko jiya sai karfe biyu na shigo gida saboda haka sai an ɗan yi haƙuri lokaci bai canja ba a neme ni a wannan lokacin aka ji shiru to ina gun maulidi amma idan bana gun maulidi za a same ni available to wannan lokacin tarukan sirrin tafi mana maimakon ɗaiɗai da ake zuwa a dawo da wuri don a samu a buɗe kiran to kuma suna fin hakan aje nan aje nan aje nan kan ce mai dare ya raba Allah ya datar da mu da kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam ah, wannan aya ana rubuta ta ana sha ana kuma karanta ta na kafa ina kal in kafa dubu a rubuta ma ka sha sannan kuma ka karanta ta kafa dubu ko a wuta ka dinga yi sau ɗaya eh ko a wata ka dinga yi sau ɗaya wanda duk suka matsa maka zaka ga yadda su ma Allah zai matsa musu Eh, Allah zai maka maganin su shi ya san ta yadda zai maka maganin su yadda kaga an wa annabi sallallahu alaihi wasallam maganin waɗannan makiya ta hanyoyi daban-daban wani makanta wani kaya ya taka wani kansa ya kumbura wani aka harbe shi da kibiya haka dai to haka mutum shi ma Allah zai maka maganin makiyansa shi ya san da me zai maka maganin su Allah ya datar da mu ma